ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ya kai wannan manzo kada ka yi sallah ga kowane matacce daga cikin munafukai har abada kada ka tsaya a kan kabarinsa don yi masa addu'a da neman gafara saboda sun kafirce wa Allah da manzansa sun mutu suna masu fita daga da'ar Allah duk kuwa wanda yake a haka ba za a yi masa sallah ba.